irin zuciya zuciya sirrin zuciya wani tunani daban inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me gida me ya faru kuma baya na mari ai abin tashin hankali ne ya faru ina fita waje malam ayuba kin san in nake tare da malam ayuba kwarai kwarai malam ayuba ba mai jin sirrin mu tsakanina da cikin ka cikina amma malam ayuba yau na ga ya samu fuska ya baɗo mata toka ya zo ya same ni ta ni ike shiga ba ta nan ike fita ba ta ni ike shiga ba ta nan ike fita ba ya ce malam ayuba me izafi wan me izafi haka mai gida ka gaya min abin da yake faruwa mana me yake faruwa ne aliyu duk tarbiyyar da muka ba yaron nan amma a ce a ce aliyu ana nufin wuta ta tashi a makera kawai sai a ji ta a masaka aliyu aliyu na me yi. malam ayuba ne ya same ni wai aliyu yawon da suke da yan wajensa ishe wai yawon da suke yi ba don allah suke yawon nan ba dan me suke yawo da zara'u zara'un da ya ɗauke ta tankan kanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya me ya faru mai gida ka gaya min ka daina rufe min ka gaya min abin da ya faru mai gida yarinyarsa suka ɗauka ije aka kai ta asibiti sai likita sai ya gwada ta sai likita ya ce musu cewa yarinyar nan tana da juna biyu zara'u zara'u inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, shi yasa suka zo suka ce ma za aliyu na ne ya masu ciki da ita shi wai ice yaron nan aliyu shi iwa yarinyar nan wannan lalata inna lillahi wa inna na ce malam ayuba ka dubi tarbiyyar da muka ba yaron nan aliyu amma aliyun nawa shine zai maka wani danyen hukunci gida aliyu na ba zai yi haka ba aliyu na ba zai taba bata zara ba aliyu na ba zai taba mata haka ba zara ya dauke ta uwa ɗaya uba ɗaya ba zai taba yiwuwa ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine ana ana ana, ana tunanin wuta a makera kawai muka ji ta a masaka mai gida ina ga wannan abun ka bari ko barin tashin je in samu tabawa ka kwantar da hankalinka to ta yaya wakilcin kwantar da hankali ta yaya zai hankali na zai kwantar kin fa ne muke da malam ayuba me gida ka kwantar da hankalinka zan tashi zan je in samu tabawa har gida za su fuskance ni haka ba zai taba yiwa ba aliyu na ba zai yi haka ba anya Aliyu ba zai taba cutar mana da yarinyar nan ba. Aliyu kamar uwa ɗaya uba ɗaya suke da Zara. Allah ya sa dai baki samu malam Ayuba a gidan nan ba dan zan sayan mugun ɓaci zuciya ta tashi hankalinsa ya mugun ɓaci. Ba abin da zai faru mai gida. bari in je in samu tabawa ba abin da zai faru in Allah daga kwantar da hankalinka bari in zo tabawa da yan uwarki ce amma amma ina tunanin abin da zai kai i kawo tsakanin ke da tabawa yan uwarki ce dina hina kin fa san yadda muke da malam malam ayuba kin fa san yadda muke da malam ayuba amma har ya bado wa fuskarsa toka izo ikis ali fa sa ne sa ne fa in zai tunani shi ma fa nasa ne ko ba alal misali ko ba ku haɗa dangantaka da ke da tabawa ba malam ayuba dai zaman da muka yi da shi ya cancanta a ce dubi idona tsaba ke idona ba iya gaya min wannan magana ba amma tun shiga malam ayuba dai ya ɓaci ya zazzaga mu to ina tunanin haɗuwa ku da tabawa in Allah da za su fuskance ni ai tun da dai an je asibiti a komai ya zo gidan sauki Allah shi san me gaskiya a wannan lamari Allah da za su san me gaskiya Allah mana magana Allah ku kwantar da hankalinka mai gida ka ji to shikenan dai dama ni kwata-kwata na san irin haka sai ta faru shi yasa kwata-kwata raina bai gamsu da alakar da ke tsakanin zahra da aliyu ba gashi an riga an ci amana ta tunda mai afkuwa ta riga ta afku to faɗa miki ba zan taɓa iya auren ki a haka ba na haƙura na barwa aliyu yanzu na gamsu cewa ya fi dacewa da ke fiye da kowa ina ni zan tafi sai an jima kinga da ma kin adana ragowar hawayenki watakila za su iya miki amfani izuwa gaba amma ba anan ba sai abu wani sarkin kinga tafiya ta so ne ka faɗe shi a inda za a je dangale na a ka gidanki zan tafi. San da zuwa barin jan dauko mana abin zama mu zauna. A'a ba shi yaya. Ba zama na zo Saboda me ba za mu zauna mu yi magana a zaune ba. To. Ba shi kawai. Me yake faruwa ne? Maganan nan da muke ta boyewa Maganan nan da muke rufa-rufa da shi ba mu so ya fito. Maganan ta fito. inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to yanzu ya za a yi na yi magana hatta kai kunnen yaron nan idris idris ya ji yanzu ya biyo ne har gida ya zo ya same mu da ni da ita zarar nan an gaya muke ba ga cin mutuncin da ya yi mana ba daga karshe ma cewa ya fasa aurenta na lillahi wa inna ilaihi raji'una. to yanzu ya za mu bullo wannan abun ne ya za a yi kuma yanzu da ta rage tamu yadda za mu yi malam ya hau dokin zuciyarsa yanzu kokin sai yana magana a kasa kai maganin ne a gidan mai gari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gidan mai gari kuma mata mm. kai da sana neman aliyu an rasa Ban san ya za mu yi ba a'a aliyu bai gudu ba aliyu babu inda zai je saboda aliyu yana da gaskiya a cikin wannan magana shi aliyu ba shi ya aikata wannan abun ba babu inda aliyu zai je shi aliyu zai dawo ki yi haƙuri ki kwantar da hankalinki don allah ki daina kuka ki kwantar da hankalinki ha inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yanzu sai mu san yadda za mu yi da fara ta rage tamu ga tafiya ta wannan lamari wannan lamari wannan lamari yana damu duba wannan abun ana zargin ɗana har ya zo yana neman ɗane da 'yar uwata ta zo min tana kuka hankalinta a tashe yanzu ya zan yi da wannan lamari ni dai na san aliyu ɗana ne amma Aliyu ba zai taba aikata wannan abun ba Aliyu ba zai taba aikata ba saboda ni na haifi kaya ne ni na tarbiyarsa ba zai taba aikata wannan abun ba Allah da kuma asiri sai ya amma ban bayyana ba ya shige ni gashi na yi nesa da ke sirrin zuciya an mala abin da yasa na kirawo ka ba dan komai ba sai dan abin da ya faru baya na kirawo ka ne na roƙe ka don allah don annabi ka rufa min asiri ka karɓi yarinyar nan zahara a matsayin mata aure inda ya kai mun haka ka taimaka mu ka taimaki rayuwata ka taimaki mutuncin gidana ni ina ganin duk wani abu na al'ada wanda yake a kanka ni wannan gaba ɗaya na sauke shi ba na bukata na dai a ce ka auri yarinyar nan don allah don annabi wato malam hmm. idan ta ni ne zan iya amincewa ko don wannan rukun nawa da kai amma matsala ta guda ɗaya ce shine iyayena sun nuna ba sa goyon bayan al'amar ka kuma babu yadda na iya saboda magana ta iyaye ba magana ba ce ta wasa ba ka yi haƙuri ga mutane can suna ta dukan aliyu da alamu ma ya mutu don na gaba ya motsi subhanallah aliyu aliyu ne mutu kalla ba fanni aka ce na mutu ba aliyu aka ce ya mutu kwarai ko shi aliyu to me yana kana damuwa wato magana ta gaskiya idan har aka ce aliyu ya mutu babu wani wanda zai fi ni shiga tashin hankali a rayuwata ban gane ba kamar yaya ranar wanka ba a ɓoyin cibi malam magana ta gaskiya Aliyu! Aliyu! Aliyu! Ke! Uban me kawo kinin gurin? Ban sani ba. Vai chegar gama wannan Kai! Ni Tá Dama fa duk mun san take-taken ku da ke da Aliyu nan. Duk abin que kuke aikatawa mun sani saboda haka ba za mu bari abokin mai auri kwancan wani ba. daman zargin mu kake ni da Aliyu? Eh din. Kai ne dan iska. Ni? Ni ne dan iska? Za ki ga iskanci. Dama haka ake so. Zara? Zara? Zara? Me faru? kin ga zara ya menene cuce ne kai zara ki banni in tafi koli ko shi wallahi karkace in ka je mutane za su gane za su tambaye me ya faru السيرين زيتون sa dama jiya na ce da kai a gaban mai gari bayan faruwar wannan abu na ce da kai mu samu mu keɓe ko da yau ne saboda abin da ya faru wanda a baya na hau dokin zuciya na zo na same ka na gaya maka maganganu marasa daɗi kuma tare da zargin abin da ban da tabbaci a kansa to kuma cikin hukuncin allah allah ya zo ya bayyana gaskiya to allah na mai neman afuwa da wannan abubuwa da maganganu da na zo na gaya maka kuma bisa kan kuskure saboda me na yi zargin abin da ba ni da tabbas a kansa yawwa wanda kuma jiya ba ɗaya ba mu yi bacci ba um, malam ayuba wannan jawabai da ka zo da su wallahi ni na ji daɗin su na ji daɗi sosai mm. kuma ita rayuwa daman duk dan adam in dai kana raye to ka dingi ganin jarafta kala kala kenan don haka ne ko lokacin malam ayuba da ka zo da wannan magana tabbas a gaskiya na damu tunda gonan ba da na zo aikin ma da zan yi gagara ta tashi na koma gida dole babu yadda zan iya to amma kuma bacin da dai gida na zauna nake ta tunani na tunanin cewa wannan fa abu kaddara ce kuma babu wanda ya guje mata to amma na zauna dingi addu'o'i dai na dingi addu'a Allah ubangiji ya bayyana gaskiyar al'amarin to kaga gashi haƙuri ya yi alkhairi kuma har ka zo kake min wannan jawabi to alhamdulillah malam ayuba na gamsu da duk magana da ka zo ta naji kuma ina son dan Allah dan Allah malam ayuba tunda kun an gane gaskiya al'amarin nan kamar yadda kowa isan mu a karkaran nan muna tare abokan juna mu ci gaba da al'amuran mu kada mu nuna kamar ma mun taɓa samun saɓani daga ciki mm. yawwa sai dai abin tunanin ko malam ayuba ne ai ka ce jiya kwata-kwata ba ku samu bacci ba ai wato jiyan nan yarinyar nan ta tashi tana ta kuka cikinta cikinta to dai cikin hukuncin allah wannan ciki dai ta yi barinsa allahu akbar kuwa ta yi barinsa Allah sarki ne Allah sarki ne mm. to ita ya zahara abin zaharan a da sauki to alhamdulillah sauki dai tana nan da sauki to Allah kiyaye gaba amin amin Allah kiyaye amin amin Allah ba ta lafiya um mala ayuba da mun koda baka zo ba mm. akwai wani magana a cikin zuciyata nake son zan tare ka amma ita to amma mm. ina tunanin abin da zai dawo tunda da bisa billah ga abin da ya faru ka baka je ka samu mutum kai tsaye ka kawo masa wani uzuri naka ba to eh to amma tunda haka ta kasance mm. malam ayuba idan ba za ka damu ba mm. idan kuma abin nan zai yiwu mm. ko ba haka ba wannan yaro aliyu yaron wajena eh. aliyu eh. tunda yarinyar nan ka kai ma naka ne da yaron nan yarinyar nan zahara tunda da tun a sannan ina son in abin din idan ko da wani yarinya ta Allah ya sa ta aihu lokacin da aka mai da yaron wajen ubansa mm. to nake sun dama can nake sun shigo da wannan magana to kuma sai Allah ya sa gashi Allah ya yi ikonsa mm. har ka zo da wannan jawabi eh. to shi nake tunanin ba zai an da yiwuwa mm. shi Aliyu sai ya zamanto ita ta zama uwar gidansa <laughs> alhamdulillah eh. to malam ya'u ai ina ganin ko bayan raina ko da ba raina kai mai daura zahara aure ne to ballantana kuma wannan abu na gida wanda ɗan uwanta ne ba Eh, ko ba haka bane ba kuma mai mun rufa mata asiri ne gaskiya ne amma na ji daɗin wannan magana na ji daɗin wannan magana matuƙa ubangiji Allah ya tabbatar mana da alkhairi Allah ya tabbatar mana da alkhairi ai hakan yan mm. Allah iya da mm. sai ga kowa hankalin su kansu can su ma hankalin su ya mm. kwanta kuma wannan abubuwa kaga in Allah ya sa aka yi eh. shikenan ko da nan gaba wani tarihi ya taso babu wani wanda zai kwaba masa ya ce waye ah, kaza gaskiya ne to alhamdulillah ina godiya ma insha Allah sai mu zo kuma mu saka lokacin da ya kamata bai yi wannan abu ba to shi ke Allah ya sa mu dace nagode nagode mu kai ka ruwan mana nake son yi magana da ku anan shine Aliyu ko da bayan faruwar wannan al'amari kar ka kalli Zahara a matsayin wadda take daban da sauran mata saboda wani abu da ya faru da ita wani abu ne na tsotsayi kuma ka san ba da gare ta bane haka zalika ke ma ina so son ƙara miki ƙarfin gwiwa kada ki rika tunanin ke ma daban ce ko Aliyu ba zai ganki irin kallon da sauran mazaje suke amaransu ba domin abin da ya faru da ke tsautsayi ne kuma zai iya faruwa da kowa kar ku sanya wa junan ku wasu wasi dangane da wani al'amari da ya faru abu ne da kika sani shi ma kuma isa ne kuma alhamdulillah shi ma wanda ya ba daidan ba muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa hakan shi ne sanadin shiryarsa kuma tuban da i Allah ya karɓi tubansa Allah ya sa wani ba zai sake koyi da irin abubuwan da shi ya aikata a baya ba sannan bayan nan akwai abu da nake so na ji wanda zai ƙara min ƙarfin gwiwa domin mu samu nutsuwa mu tabbatar da cewa za ku samu ingantaccen zama mai albarka shin aliyu na akwai soyayyar zahara a ranka ko da babu wannan al'amari na tausayi da ya same ta to a gaskiya ranka ya daɗe ni tun da na taso a rayuwata ban taɓa son wata 'ya mace ba sai zara kuma har yanzu babu wadda nake so a raina kamar ta alhamdulillah kai daga bangaren ka bamu da sauran damuwa ke kuma zahara shin akwai aliyu a ranki kina ganin cewar ko da babu wannan al'amarin zaki iya rayuwa tare da shi mm, tun a baya ni ma ina son sa amma ban san haka so yake ba sosai a wannan lokacin. Alhamdulillah. To ashe kenan ma kun ga wannan sai a ƙara godiya Allah. Dama wata hikima ce ta Allah subhanahu wata'ala yasa wannan kaddarar ta faru rabon dai za ku rayu da juna. To kun ga ashe dukkanin hani ga Allah bai wani kuma ga shi ta tabbata a kanku. Mm, ke za ke tausaya. <clears throat> a yi haƙuri auren ku za a ɗaura dukkanin abin da za ku yi kwaya ɗakunan ba a nan ba a <laughs> to Allah ya muku albarka Bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah. Iyayen nan fa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 akwai wani sirri